an kira shi daga hukumar sansu wanda yake wannan guri sun zauna shi da shi ya kalle shi gaba da gaba ya ce ba kai mara kunya ba to tun da mara kunya ne kai lokacinmu ne yanzu za mu kama mu kulle kuma in kun zo ku kama mu wannan shine abin da ma'azan idiyari ya gaya mu na ce darakta tsakaninka da Allah shi wannan mutumin da yake wannan guri ya kalle ka ya gaya ma wannan kalmar ya ce wallahi azimu na baraska billahi la ilaha illa huwa ya kalle ni gaba da gaba ya sanar da ni wannan maganar yanzu haka jama'ar Kano su sani masoya da abokan arziki su sani tabbas ma'azzam idiyali darakta yana burzin tanin gidan sarki ba kuma wani abu ba shi darakta ne ba producer ba sannan mutumin da yake da hurumin karbar famint, producer shi yake da hurumin karbar famint ba darakta ba sannan shi wannan daraktan na farko yana da rajista da ita wannan hukuma na biyu a matsayinsa na darakta ba shi da kurmin da ya tashi ya ce wacce hukuma ya ce a bani famin zan yi shutin a'a sai dai producer ya ce ya nemo famin ya shutin an ba ke ya yi an ba a ba shi ba kar wannan maganar da nake yi duk abin da ya shafi hukumar sasu wallahi da azimu ba na san sa ba don komai ba domin ni na riga na sanar cewa na fita daga cikin kaniyo har sai ranar da teniyar gwamnati ta kare amma mutane su sani shi wanda yake wannan gurin yana kallon mutane yana gaya musu cewar shi abin da yake zargi ma kamar rigima muke yi da gwamna wallahi azimu duk wanda yake cikin kaniyo musamman wanda ya bangaren kwankwasiya wallahi baya rigima da gwamna mafi akasarin mutanen da suka sajar hula wallahi sun sa dan shi wanda yake wannan gurin ne ba wasu ba sun sa ma dan suna so ba na rantse da sarkin da ya busa min rai amma yau an wayi gari ma'azzami idi yadi yana cikin prison an kuma kalle shi an gaya masa waccan bakan magana da bata dace ba idan hukunci kullum magana ce ta akaba ka a daure ka a kai ka prison walillahi shi shari al'umma su sani ko kuma shi wanda yake iya sani dan sako ne idan ka tura shi kar ka yadda ka rufe kofa zai zo ya same ka yau ko ni nake ce masana'antarci fim in ne ba daidai ba wanda a shirye nake da a yankin duk wanda ya dace kuma a kai ne dukkanin inda ya dace amma ana yin wannan abun ne ba dan Allah ba ba kuma a duban Allah in har hukuncin da za ka yi mutum kullum ka kama shi ka kai shi kurzan saboda kai ka samu mai shari'a ko ka samu kotu ka samu dama da kai da mai shari'ar duk za ka ƙare za ku dawo ku zauna ya za a yi ku iya zama ma cikin al'umma don ku zauna lafiya ka yi alkhairi ma a cikin al'umma ya ka cika barantana ka yi sharri wannan tambayar da mutane suke min yau na tashi da ansa wayoyi ne mun bar abin ne mun rufe ba don komai ba don ba ma san ma mutane su san halin da ake ciki amma abin da zai bani takaici da mamaki sai ga gashi yan jarida sun buga an buga a bangat duk wanda ya san ma'azin idiyar darakta ya sani da shi zai kira ni ya ce min da gaske ne darakta yana kurzum ina ansa wayar wasu ba na ansa wayar wasu Shi ne ya ja ne wannan bayanin ba don komai ba domin ma'azin tunda magana ta riga ta fito na gode Allah ya saka da Allah kuma ya tsara mutuncin Allah ya tsara kimar idan takamar ka zaka kama ka kai ya yanke hukunci da kai mai kamawa da wanda ya yanke hukunci Allah ya fi ku sanin abin da ya tanada akan ku ni ne Mustapha Badamasi na Braska dan Kannywood a da yanzu kuma ina da aiki na daidai gurgudu iya wanda zan iya a ƙasa Najeriya ba iya jihar Kano ba na gode